Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanki talauci. Shirin da ke yin dubi kan batutuwan da suka shafi noma, kiwo da kuma kare muhalli. A cikin shirin na yau da farko za mu ziyarci jihar Katsina domin samun ƙarin bayani a game da wani ƙoƙari na Majalisar Ɗinkin Duniya kan yadda za a riƙa yin amfani da 'ya'yan iccen darbejiya ko kuma dogon yaro domin samar da maganin kashe ƙwari wa manoma. sai kuma jihar shigawa domin yin dubi a game da wani shirin bunƙasa aikin gona da aka tsara shekarun baya. To sai dai wannan shiri bai yi karko ba sakamakon sauyin gwamnatin da aka sama shekaru takwas da suka gabata. Sai a biyo mu domin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya na ƙoƙarin ƙaddamar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa za a fara yin amfani da 'ya'yan darbejiya ko kuma dogon yaro kamar yadda wasu ke kiransa domin samar da maganin kashe ƙwari da manoma za su yi amfani da shi wajen kare amfanin gonakinsu shi dai wannan shiri an tsara gudanar da shi a cikin ƙasashen afirka da dama cikin su har da najeriya ghana togo da kuma sierra leone to sai dai kullar cutar ebola a bara ta haifar da cikas aka kasa a kaddamar da shirin kamar yadda aka tsara Shugaban shirin a Najeriya Dr. Abdullahi Ahmad 'yar aduwa ya mana ƙarin bayani a game da wannan shiri. Program ɗin uh, na United Nations ne. To kuma ya shafi ƙasashe Najeriya da Sierra Leone da Ghana da Togo. To amma kasanto an samu ɓullan cutar Ebola a Sierra Leone. to da sauran waɗannan a wannan nahiya ɗin to sai ba iya ci gaba da shi program ɗin ba saboda haka saboda wannan ɓullan cuta har yanzu dai ba a samu fara shi ba hada an Najeriya ma ba a san farawa ba eh ba duka ba a san farawa ba to kamar a cikin manufofi meye manufofi na shi wannan shiri shi wannan shiri shine na amfani da 'ya'yan bedi domin maganin kwari a gonaki da kuma yin taki wanda manomi zai iya gida ba tare da ya saya a shaguna na gwamnati ba wannan shine makasudin shi shi kuma abin da ke faruwa shine su waɗannan maganin kwari na wanda ke kira synthetic pesticides to su suna da illa ga ga gona da muhalli suna da illa ga ita shifka sannan kana gasu da tsada to sai aka gashi shi bedi zai iya maganin waɗannan ƙwari a gona ba tare da ya samar da ita wannan illa wadda ba a so daga su waɗannan maganin ƙwari ba saboda kan shi makasuji din shine a yi amfani da wannan 'ya'yan bedi tunda muna da shi da yawa a ƙasar nan wanda ma yawan adadin bedin da ke a wannan ƙasa najeriya ya fi ya lunka na ƙasashe da daman gaske so saboda haka tunda akwai wannan abu a garuruwan mutane to shine a yi amfani da shi domin maganin kwari ba tare da su manoma sai sun je sun saya ba yauwa akwai inda aka gwada yin amfani da shi ya nasara ne har ake son a kawo shi a najeriya kuma sarali da sauran kasashe ko me ya faru ya eh, akwai kasashe na caribbean and pacific waɗansu kasashe ne guda goma sha bakwai wanda su ne suka fara amfani da shi wannan ah, dabara ta amfani da iccen bedi wajen maganin kwari kasantuwar an gwada shi na tsawon lokuta kuma ya samu karbuwa a wajen manoma a wancan nahiya wanda ya hada hada su indiya da pakistan da su makwabtansu to shi ne akwai bukatar wannan program a shi na afirka eh, a nan najeriya da togo da nigeria da ghana da sierra leone a fara gwaji da shi shi ma nan idan yayi to shi ne a faɗaɗa shi ya shafi duka afirka gabaki daya to me yasa aka zaɓi waɗannan ƙasashe na afirka da ka ambata kamar can suka fi fuskantar matsalar ko kuwa a can ake samun bedin fiye da saura a gwaji ne a fara gwada ne kamar pilot scheme ne a fara gwada shi a waɗansu wurare in yayi sai a kai shi ga sauran wurare duk inda ke da iccen bedi to najeriya tana daga cikin su wadda take da iccen bedi mai yawa to saboda haka shi yasa aka yi gwaji da aka zabi a yi gwaji da ita ta mai saurare zai so shi ya za a yi amfani da ƴaƴan bedi a samu maganin kashe kwari da shi to abin da ake yi shine in aka fitar da shi su ƴaƴan bedi din ana wankewa a cire wannan fata da wannan ruwa mai zaki wanda ke tare da ƴaƴan bedi din sannan gyaɗa da ke ciki ita ce ake fitarwa a niƙa ta a jiƙa ta a ruwa a tace a ɗan sa mata ɗan sabulu ɗan kaɗan sannan kana sai a fesa a gona a yi amfani da sprayers na knapsack sprayer a fesa ma gonaki wannan yana nufin cewa sai an nika ƴaƴan koya za a eh, sai an nika su ƴaƴan wannan ya gidan wanda ke cikin ƴaƴan bedi din gidan da ke ciki to shine ake fitowa a nika ta ta koma gari sannan sai a jika ta a cikin ruwa a tace sannan kana a fesa a gona kamar anan shirin naku zai rika yin wannan aikin ko ku zai rika gwadawa manoma ga da za yi eh akwai an zaɓi eh, hassan usman katsina polytechnic college of agriculture nan ne inda za a sanya ita wannan center da wanda ke kira shi nim center wanda zai hada da da yankin katsina state baki ɗayansa da kaduna state nan nan katsina nan ne za a rika ibar 'ya'yan bedi ana sarrafawa ana ana aika shi wannan sarrafaffen 'ya'yan bidi zuwa ga manoma kuma yanzu akwai eh, dubara ta gwada ma manoma yadda za a yi amfani da shi wani yayan bedi wata ko agric extension kenan kamar akwai batun tsada ta kayan amfanin gona da kuma kayan kashe kwari ana nufin cewa wannan idan aka fara aikin da shi akwai sauki fiye da wanda aka saba ai ba ma za a gwada ba domin shi yayan bedin nan ga nan kan titi yana ta zuba kan titi ba amfani da shi ba amfani da shi saboda kuma almajirai sun cika gari saboda ka inda za a yi amfani almajirai za su samu aiki na wurin tattara wani 'ya'yan bedi da sarrafa shi da uh, su almajirai ɗin da mutanen gari haka za su samu sana'a yi kuma manomi ma zai iya yi da kanshi ‘ya'yan shi za su iya samu mishi ‘ya'yan bedin nan ya zo ya samu da wani magani uh, kusan in ce kyauta ba kamar in an yi amfani da an je an siyo magani na bature ba. Dr. Abdullahi Ahmad ‘yar Ado kenan shugaban wannan shiri da ke fatar ganin an yi amfani da ‘ya'yan icen darbejiya ko kuma dogon yaro domin samun maganin kashe kwari da manoma za su kare amfanin gonakinsu. To Najeriya dai ƙasa ce mai faɗin gaske sannan kuma wadda Allah ya baiwa dausayi wanda za a iya gudanar da noman duk wani abin da ake bukata. To sai dai duk da wannan baiwa ta Ubangiji za ka tar cewa ba kasafai hukumomi ke baiwa harkar noma muhimmanci ba. A shekarun da suka gabata a jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya, tsohuwar gwamnatin Alhaji Saminu Turaki ta tsara wani shirin haɓaka noma a jihar to sai dai gwamnatin da ta gashe ta ba ta ci gaba da aiwatar da wannan shirin ba honorable nasiru garba dantiye shugaban hukumar bunƙasa aikin gona a jihar wato jesco a wancan lokaci ya mana ƙarin bayani a game da wannan shirin a matsayinsa na ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗora wa alhakin aiwatar da shi saboda a lokacin nan na san akwai programs biyu uku wanda da an yi ko hudu na farko akwai program wanda aka yi karkashin tsohon mataimakin gwamnan jihar jigawa marigayi a ah, kwatalo shine na noman zuma gwamna ya samo iraruwa na zuma an kuma nemo a yadda za a yi ilimin yadda za a yi kiwonsu a rika sai da zuman nan a rika samun kuɗin shiga allah subhanahu wata'ala bai kadira abun nan an yi sustaining ɗinsa ba bayan an fara an bar gwamnati kuma abu ya zama to bai miƙe ba da an ci gaba da noman zuman nan da yanzu jihar jigawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fitar da zuma in ma dai wai ba za a iya cinye ta a najeriya ba sai ita ko kuma ko ba fita da ita ba da yanzu tana samun kuɗaɗe masu yawa ta wannan bangaren bayan wannan kuma sai jihar jigawa ta fito da wani tsari na noman mangwaro wanda aka shigo da shi mai girma ibrahim samin tulake kawo ce kowa tafi ƙauyensu ya noma wannan noma mangwaron kowanne ana sai da shi naira ɗari da hamsin naira ɗari biyu guda ɗaya kuma ba daɗewa ke yana yi ba kuma ba girma yake yi ba amma kuma albarkar ɗiyan da kuma idan ka sa a baki sai ka tsamanin kafin a zo a kawo shi sukari aka zazzaga masa wannan eh, noma na mangoro da ya ɗore a magana ta gaskiya da jihar jigawa ta sami ɗumbin kuɗi ta nan da mutanenta ba su zamanto suna barin jihohinsu suna tafiya Legas suna gadi da sauran irin abubuwa da kaskanci ba shi ma wannan wani hanya ne wanda aka ɗauko wanda za a ci gaba da harka aikin noma bayan wannan sai kuma aka duba aka ce me za a yi ai dama jihar Jigawa tana da kamfani na shinkafa yaya za a ya inganta noman shinkafa inda muke da fadamu kamar a wani bangare na kazaure kamar wani bangare na hadeja dama nan kamfani yake da sauran gurare inda suke da wannan ni'imar aka fito aka samo ingantattun iru aka har hada manoma su zo su yi wannan cooperative societies waɗannan societies na haɗin kai domin ita ce hanya wadda ake gani mafi inganci wadda za a taimaka musu bayan an riga an yi wannan an zo kuma an yi kokari a bunƙasa noman auduga an bunƙasa noman auduga a jihar jigawa wanda zai zamanto cewar kowa ya san yadda audugan nan take kana iya yin abu biyu kana iya sai da ita da take kana iya zuwa ka, sarrafa ta ka ware manta ka ware kuli ka ware lint ka sai duk kowanne kowanne da nasa amfaninsa an kawo su ma nan ingantattun iru a yadda za a samu su ga yadda za a yi yadda za a sama musu masu saye kada a bari daga su sai 'yan kasuwa waɗanda ke su ba ruwansu kawai riba tickets. To sai dai lura da irin abubuwan da gwamnatin wancan lokaci ta tsara aiwatarwa domin haɓaka aikin gona a shahar ta shigawa. Ana iya cewa abin kamar da wuya. Alhaji Nasiru Garba Dante wanda ke shugabantar hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar wato Jesco a lokacin. ya ce an karkasa shirin ne a matsayin yanki-yanki domin sauƙi wajen aiwatar da shi. A jihar Jigawa kasa ta kai kowane kashi yanzu in kana maganar riɗi nan wajen babara wajen gumel na wajen bangaren nan ake maganar riɗi in kana maganar shinkafa da alkama in kai magana wajen haɗeja da sauransu nan wajen su migan nan suna ake magana idan kuma ana maganar kamar zuma ɗin kusan ko ina a jihar jiga za a iya noman zuma amma in ka zo wajen maganar dutse bangaren dutse ka ga nan kowa ya riga ya san ba abin da za ka yi magana shine sai dai ka yi magana dabino aka zo aka duba ya za a inganta maganar harkar tafiyar da eh, noman dabinan nan aka fito da hanyoyi waɗanda za a yi su ma duk bai wuce a samu kasuwa ba su ma duk bai wuce da za a inganta a yi wannan ba su ma aka fito da dama bayan wannan sai gwamna ya zo da wani tunani a yanzu jihar jiga wannan gurare da yawa ƙananan hukumomi da yawa za a iya noman rake amma tun da noman raken nan sai an zo an yi ƙididdigogi da yawa sai an ware inda za a noma shi sai an ware inda za a yi ma'aikatar a gurin sai an ware inda za a yi gidajen ma'aikata sai an yi mai sai aka duwa gaba inda ya cancanta nan sai kasar hadeja sai gwamna ya zo da buri ne a kamfanin sukari aka zo aka yi inganta wannan noman aka fara aka kawo ma'aikatar amma dai alhamdulahi zuwa lokacin mu dai har muka gama na tabbatar da ba a buɗe wannan ma'aikatar sukari ba kuma ina ganin daga ƙarshe ma yanzu an ce an sai da ita da yake ana da sabuwar gwamnati a jihar jigawa akwai buƙatar sake dawowa domin farfaɗo da wasu daga cikin waɗannan shirye-shiryen da ka ambata domin an bunƙasa ayyukan noma a jihar yawa abin um, murna mutanen jihar jigawa kamar yadda na yi bayani a baya gwamnan nan na yanzu da shine shugaban wannan kamfani namu shine chairman kuma kamar yadda na faɗa a baya ya yi ma'amala har yanzu yana ma'amala da harkar noma ya riga ya sani kuma alhamdulillah idan na ji sosai bayanin da ya yi kwanaki daya daga cikin inda ya magana da bakinsa ya furta shine zai inganta noma kuma yadda yake nufin zai inganta noman nan tabbas yana da masaniyar a baya cewar duk abin da zaka dan jihar jigawa inda kana so da yawa mafi yawancin yan jihar jigawa su amfana ba abin da zaka masa wanda ya wuce ka haɓaka harkar noma tunda nan ne fiye da kashi tamanin kashi tamanin na mutanen nan za su amfana ya shafe su a cikinsa suke shi suke yi. honorable alhaji nasiru garba ɗantiya kenan to yayin da ake fatar ganin an ɗaukaka harkar noma domin hana shigo da abinci a najeriya a wasu ƙasashen kuwa an yi nisa ainun domin an kai matsayin da ake fitar da abincin zuwa ƙasashen waje farfesa kabiru isa dago masani tsarin tattalin arziki ne sannan kuma kwamishinan ma'aikatar kuɗin jihar kano a halin yanzu ya ce da dai najeriya za ta wa harkar noma muhimmanci to lalle ba ƙaramin alheri ƙasar za ta sama daga hakan ba to um, abin da wato abin takaici ne yadda gano mai ya janyo shugabannin ƙasa suka watsi da harkar noma najeriya ƙasa ce wanda yake allah ya azita ta da dukkan eh, arziki na noma abin da babu a arewacin najeriya za ka same shi a kudancin najeriya abin amfanin gona da babu a kudancin najeriya za ka sami shi a arewacin najeriya kuma eh, ƙwararru sun nuna cewa a duniya gaba ɗaya babu ƙasar da ta fi najeriya arziki na, amfanin gona amma saboda mai da aka samu wanda yake kawo kuɗi nan da nan sai muhimmancin da ake biyo harkar noma ya ja baya tun daga lokacin da a gano wannan mai shi kan shi man ma da aka tono shin kuɗin da aka samu na harkar noma ɗin da sai aka amfani da shi wajen tono uh, mai ɗin uh, a jihohin da uh, man yake to wannan dai abin takaici ne yadda shugabanni suka yi sakaci wannan wannan arziki namu ya zama na wato an yi watsi da shi ba amfani da shi yadda ya kamata to kamar wasu na ganin cewa ƙasa kamar najeriya kamar yadda ka faɗa mai faɗi da kuma albarkar da za a iya noma duk abin da ake bukata in baya yi a wannan yanki zai yi a wancan yanki aka waye gari ba wai zancen a noma a fitar a waje ba hatta a noma a ci a koshi. ya gagara sai an shigo da wasu nau'o'i na abinci daga waje ya kake ganin cewa za a iya tunkara wannan matsala domin ko ba a kawo karshen ta ba na shigo da kaya daga abinci daga waje a dan rage asarar da ake ta da kuɗaɗe zuwa waje. Hmm. to eh, gwamnati dai sai ta janyo ɗaiɗaikun 'yan kasuwa wanda suke bangaren eh, masu zaman kansu sai an karfafa musu gwiwa domin su zuba jari sai akan harkar noma harka ce wanda yake um, za ta kawo arziki dukiya mai yawa amma saboda sakacin da gwamnati ta yi akan wannan harkar shi yasa su kansu 'yan kasuwa ma suke gudanta. amma inda gwamnati za ta karfa musu guya already eh, ko da ke a halin yanzu dai gwamnati ta nuna cewa in dai kana harkar noma um, haraji ma za a sassauta maka akwai wasu amfanin gonan ma da in ka noma ba za duk abin da ka samu ba za a sa maka haraji ba dan dai a karfafa ma guya to gwamnati ya kamata da fito da dabaru kuma suna nan da wanda za a amfani da su ya kaman eh, bankuna da suke ba da agaji na harkar noma dinnan yayin da za a ce babu kuɗin ruwa a suka da za a bayar ko da dai za a ce za ka ba da collateral security wani abu za ka jinginar akan bashin da aka baka wannan zai karfafa wa ɗaiɗaikun jama'a su shigo harkar noma sosai musamman waɗanda suke tsorata da harkar banki saboda kuɗin ruwa da ake caja da kuma dan hagaji da gwamnati take barwa na harkan takin zamani da shoran kayan aiki da zama ne dai suna zuwa wajen manoman ba su wuce hannayen wasu shugabannin kasa ba masu wanda suke harkar siyasa da shoransu to abubuwa dai suna da yawa da zai kamata a ce an yi dan a janyo su a jika su sa kudin su su mai da hankali wajen noma abubuwa daban na harkar noma zancen da muke kamar ɗazu a noma a ci a ƙoshi ake a wasu ƙasashe kuma sun yi nisa ta hanyar mayar da sana'ar noma abun da ake fitarwa waje zuwa kasuwar duniya a samu makudan kuɗaɗen shiga mm. kana ganin cewa najeriya kuwa yaushe za ta farfaɗo har ta kai ga matsayin da za ta fara fitar da irin wannan amfanin gona ko kuma abin da aka sarrafa shi daga amfanin gona zuwa waje ba wani abu ne mai wahala ba inda da za a yi gaskiya da amana wajen harkar noma din kayan aiki suna nan na zamani kasashen da kake magana suna suna kosar da kansu kuma su fitar da abin abinci su sayar waje da kuma wasu amfanin gona din ai ba wai sun sa ma 'yan eh, eh, kasan ne duk gaba ɗaya suna harkar noma ba za ga tsirari ne wanda suke aikin gonan akwai mashin guda ɗaya wanda za ka ga yana yin aikin da mutum mutum biyar za su yi a rana na je kamar a chess republic na ga wani makekin fili mashin ɗaya ne yake aikin wajen aikin wajen mutum 500 farfesa kabiru isa ɗan da nan to bari mu koma katsina inda a cikin shirinmu da ya gabata muka zanta da shugaban ƙungiyar manoma ta ƙasa a tarayyar najeriya architect kabiru ibrahim kan sana'ar kiwon kifi da kuma kaji irin na zamani a lokacin da ni ziyarci gonarsa da ke katsina akitek kabiru ibrahim ya nuna mana sassa daban-daban na kiwon kifi da kuma kaji to sai dai akwai wani bangaren da zamu ziyarta a cikin shirin na yau to alhaji mun shigo wannan broiler su ah. na nama ne kashin da nama kawai suke bayarwa ba sabai eh nama kawai suke bada to irin wannan zamu kama mu yanke muna da abun figasu za ka sa guda goma sha biyu a lokaci dai kawai su fito figaggu. Wai kana nufin ci abin da ake kawo dinnan daga turai kaji dan ku yi a kasana ba sai. Ayo dama na turan nan ma in kana cin shi ma ai kansa za ka samu. Saboda wasu kahin su zo nan suna aiwata wata shida a teku. kahin ka tabbatar da ba su rube ba cikin wannan abun sai ka sa musu formalin wannan magani da ake sa magawa irin wannan suke sa saboda haka mu ma abin da muke kiran mutane ma kasir sayan wannan kajin to alhaji na kuɗin watakila ba su wadatar ba dan ni ban san cewa a katsina ana yanka kaji a sa cikin freezer su yi da kankara ba tare da irin wancan na tura amma mun dade mun dade muna talla mutane na zuwa kuma suna sai. ko yanzu in ka tsaya wurin za ka ga ana ba wai sai ba a wadace za ku iya wadatar da jama'a to a ah, to muna da shi ma a janan ba a sai. yanzu duk wa'annan in da gama muna iya yin dubu talatin nan nan garin ba mu iya sai da ton ɗaya a wata ɗaya ba mutane ba su da kuɗi. ko kuma dai sun fi son wancan ɗin. ito wancan ya yi arha kaga kamar mu namu yanda muke sai da kilogram guda ba haka su suke sai ba suna sai da ƙarƙashin wannan saboda suna samu wani ma wanda ake zubarwa ne. can su ɗauko kawai su kawo. To waɗannan kashin da nake gani mm. dukkanin su kaci na nama ne kawai mm. ina masu yin kwai. Masu yin kwai yanzu ba mu da su nan nan in ka je inda muke da feed mill ɗin nan kaga wannan gate din nan eh. beyond wannan gate din nan muke aje su a cikin keji eh. amma waɗannan duk suke wani irin wanda ka gani nan na nama ne. Mm, wannan za su kai wata nawa kafin su kai wani sayarwa? A ba wata wata ɗaya da rabi za ka iya sai da kaza in ka bar ta ta ƙara nauyi ta ƙara wani mutane ba su ma iya sai kuma ta ci abinci da yawa sati shida zuwa takwas wannan ta zama nama to masu sauraron sashen hausa na radio france international rfi duka duka anan zamu yi sallama da ku ashirin na yau a injiniyan mu na yau ibrahim tukur kefi ni abdulkarim ibrahim shi ke cewa ku a huta lafiya